الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zinubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to Allah subhanahu wa ya sake maido mu a inda za mu tashi insha Allahu ta'ala a aya ta 41 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على mun yi bayanin ɗabi'un yahudawa masu rowan sifofin manzon Allah su ɓoye su su umurci mutane su ɓoye su ko kuma mutane da suke girman kai da alfahari wanda ba sa bauta wa Allah ba sa kyautata ma iyaye balle ‘yan uwa da dangi ba sa kyautata wa marayu da miskinai ba sa kyautata wa makwabta ba sa kyautata wa matafiya da abinda hannunsu ya mallaka musu sannan suna rowa da dukiyoyinsu suna umurtan mutane su yi rowa idan suka tashi ciyarwan ma to za ka ga ta hanyar riya ne sannan a wajen shashanci ne ma ake ba da kuɗin to shi ne ajiya Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ne. ya mamaye shi to babu shakka ya yi asaran aboki to Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu cewa shi baya zalintan bawa duk abin da ka bashi daidai da ƙwayan zarra Allah zai baka zai ninninka maka shi ne Allah ya ce yake su ya nuna manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka fa kaifa idha ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wato irin waɗannan mutanen masu waɗannan ɗabi'a masu rowa wanda ba sa bin umarnin Allah me za su ce a wani irin yanayi za su kasance a ranan da ji inamin kulle ummatin bi shahidin za mu zo wa kowace al'umma da annabinta wa ji inamika ala ha'ula'i shahidan kai ma mu kawo ka ka zamanto shaida ga al'ummanka wato a gobe kiyama kowace al'umma Allah zai ta da su su tsaya batch by batch kowace al'umma ga ta nan a tsaye kowace kamar yadda ake jera platoon na soja idan ana parade ga platoon na farko na biyu na biyu kowanne za ku ga da ɗan kwamandan shi a gabansu a tsaye Allahu tabaraka ta'ala alam za a zo kowace al'umma sai a ta da su su tsaya waɗannan su tsaya kowace al'umma sai a kawo annabin da aka aiko musu ya tsaya gabansu ina fata an gane to Allah yana ce waɗannan mutane me za su ce wa Allah a wani irin hali ne za su tsinci kansu ranar da Allah zai ta da su ya tsai da su ya kawo annabi Muhammad sallallahu a gabansu wani irin yanayi za su kasance Eh? ta ya za su haɗa fuska da manzan Allah ya za su yi su kare kansu ya za su yi su samun makansu mafita an ce su yi sunki an ce su yi sunki ga su sun mutu an tara su kuma an ka annabi a gabansu za a tambayi annabi game da su baka isar musu da sako ne ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman yadda za a tsaye da kiristoci gaba daya a kawo annabi isa a gabansu a tsaye da shi a ce ya isa da maryam a an ta ƙulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah ya kai isa da maryam kai ka faɗa ma waɗannan mutanen su riƙe ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli da ni ya ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ban san da wannan maganan ba kwata-kwata annabi isa ya kare kansa ya ce bai faɗa musu ba subhanaka ma ya kunu li an aƙula ma salibi salibi haƙƙin ya Allah ka fi ƙarfinka ka aike ni zuwa ga mutane in je in faɗi abin da ke saɓanin abin da ka ce in faɗa musu sam ya Allah bai dace in maka haka ba kuma ban yi ba ina fata an gane ko ni dai na sani lokacin da ka aike na ce ani ibudullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim ni dai abin da faɗa mu shine ku bauta wa Allah shi kadai ubangiji na ubangijinku lokacin da nike raye a doron ƙasa abin da na san na faɗa musu kenan kuma na isar musu falamma waffaita ni bayan ka kashe ni ya Allah kunta antar raqiba alai kai ka san abin da suka yi daga baya amma in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in kaga dama ka azabtar da su dama bayinka ne ka musu adalci wa in ta gafin lahum in kaga dama ka gafarta musu ya Allah to dama kai mai gafara ne mai rahama ne sallace je ka Isa haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum yau ne ranan da gaskiya za ta amfani masu ita ina fata an gane to haka za a ka kowace al'umma a tsaye da su aka annabin da aka aika musu ya tsaya gabansu a daɗa konfamin a tabbatar musu cewa kai saƙon da na baka ka isar wa mutanenka ba ka isar musu ba ya ce ya Allah na isar Allah fa ya fi sani amma don kawai a ƙara kafa wa ɗan adam shaida to shine irin waɗannan mutane masu saba manzon Allah sallallahu masu kafurcewa annabi masu bidi'o'i masu ce ayi za su ki me za su ce ne wani hali za su tsinci kansu ya Muhammad a lokacin da muka tada su muka kawo ka a gabansu muka tsayi da kai a matsayin shaida a kansu me za su ce fa kaifa ji ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala ha'ula'i shahidan manzo Allah shine shaida yanzu da Allah ko kai ne a zamaninka aka tada mutane na ka mutanen anguwanka da ka rayu da su da Allah ko kai ne aka ce ka nuna su waɗanne ne musulmai su waɗanne ne suka bijirewa Allah ba za ka iya nuna ba ka ce wane kafiri ne ƙarya ne ina shaida ya Allah baya sallah na san shi wane ina shaida baya azumi don ba musulmi bane zaka iya bada shaidan mutanen anguwanka da musulman da kafuran zaka iya bada shaida kai ma gwargwadon abin da ka sani ƙarya ne ya Allah wannan baya sallah na sani abokin baya sallah in mun je masallaci gudu yake kullum a filin bol yake wuni shine Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ko litakunu shuhada'a 'alan nas mu emu eh, muna iya bada shaidan kanmu ko kai ne aka je aka ce ka je anguwanku iya inda kake zaka iya ba da shaidan masu sallah masu kula da sallah zaka iya bada shaidan escapers wanda in an zo sallan gudu suke a ashan ma ba sa zuwa yan sunuka ne ba yan kaza ne duk asan wanda kake rayuwa da su kasan na kirke kasan na banza a wajen kamar yadda in an tambaye ka ka ba da shaida game da wane ya zo neman aure zaka bada shaida positively or negatively to haka za a tada manzo Allah ya isar da sako har ya daga hannu ya ce Allahumma hal ballagt Allahumma fashhad fashhad Allahumma fashhad to mutane su yi hattara annabi ya ce kai kaki to akwai ran da za a tsaye da kai gaban annabin sallallahu alaihi wasallam rufa mana asiri yauma izin ku duba a wannan ranan ido ne zai rena fata a wannan ranar za a fara nadaman da bata da amfani kaga mafi sharrin nadama ita ce nadamar ranar tashin kiyama eh ya ƙulu ya laitani qaddamtu li hayati shi kuma Allah ce fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahadun wa la yuthiqu wasaqahu at mutuwa sai ya ga wutan jahannama an kawo ta ya ga aikin ta'asarsa ba zai shiga aljanna ya ce wai yayi nadama wai nan ne zai roƙi Allah ya ce ya Allah da a sake mai da mu duniyan nan for the second round a sake mai da mu duniyan nan a gwada mu a gani ya Allah Allah ce ina ai an gama ka shekara 60 50 ga Qur'ani ga hadisai ka ce wai a gwada ka yanzu Allah ce ina an tafi to yauma izin a ranan da mutanen nan za su ga basu da mafita yawaddul ladina kafaru duk wani kafiri na zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi zai yi buri wa asawun rasula da waɗanda suka saba wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suka saba wa sunnan manzon Allah sallallahu suka saba tafarkin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗancan kuma sun kafurce ne ma gaba ɗaya ne ma kawai waɗannan kuma suna cikin musulunci suna cewa su mabiya annabi ne amma sun saba manzon Allah gaba ɗaya bidi'o'i kawai suka rike abinda manzon Allah sallallahu ba shi yace ayi ba shi suka rike dama annabi ya mana warning yace wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar tun anan manzon Allah ya ja mana kunni yace na hane ku na gargade ku ku kiyayi sababbin al'amura da ake ƙirƙirowa ana cusawa a musulunci nan da sunan wai musulunci ku kiyaye su duk wani ƙirƙirarren abu fa ɓata ne duk wata ɓata kuma tana kai mutum zuwa ga ina tana kai mutum zuwa ga wuta sannan annabi ya faɗa mana cewa a hadisi ya ce man amila amanan laisa alaihi amruna fahuwa raddun duk wanda ya wata ibada ko ni salon ibada wanda ba haka muka yi ba to fa an mayar masa an mayar masa duk annabi ya faɗa mana to kafurai da suka kafurce annabin gaba ɗaya da waɗanda suka saba wa mamanzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ma addinin da sunan cewa su musulmai to wannan ranan da za a tsaida manzon Allah a gabansu lautu sawwa bihimul ardu za su yi burin ina ma da Allah ya shafe su a doron ƙasa gaba ɗaya ya shafe su a cikin ƙasa ƙasa ta buɗe su lime kawai ba za su shiga jahannama ba ina fata an gane ko kamar yanda idan kafurai suka ga irin yadda za a yi wa dabbobi idan aka ka dabbobi gobe kiyama Allah ya yi hukunci a tsakaninsu dabban da ta tunkuri waɗansu a sa su rama wanda ta ciji waɗansu a sa su rama wanda ta harbe waɗansu a sa su rama sai an gama hisabi da kisasi tsakanin dabbobi gaba ɗaya sai Allah ce musu kunu turaban kunu turaban Allah ce to ku ku kasance ƙasa sai dabbobi duk su kasance ƙasa to shi ma kafiri irin waɗannan su ma idan suka ga dabbobi sun zaman to ƙasa to ya waddu lazina kafaru su ma waɗanda suke kafurai da suka saba manzo Allah su kuma hai su gaba ƙasan za su zama eh, za a maida su ba jahannama za a kai su don hai an nuna musu wutan to su ma za su yi buri shine yaqulu yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru me ya laitani kuntu turaban Ranan da kafiri zai ga irin barnan da yayi da ta'asar da yayi sai yayi burin ina ma da shi ma ƙasa za a mai da shi ba wutan jahannama za a kai shi ba to kowa zai yi burin ya waddu alladhina kafaru law tusawwa bihimul ard a ce a mai da su ƙasa ai leveling din su da ƙasa kawai saboda me wala yaktumuna Allah hadithan basu isa su koye wata magana a wajen Allah ba basu isa su yi wa Allah ƙarya ba domin idan an ce baki yayi magana baki ya fara ƙarya sai anane bakin Allah ce hannayenka su yi magana hannaye su yi magana garau su ce ga abin da kake damka da su kullum kana damkan wannan ka shafi wannan ka taba wancan ka taba wannan ka taba wancan na haram da menene sai a ce kafa su yi magana kafa su yi magana ga inda yake laɓewa ya je in dare yayi he aga kaman ya fita zai je masallaci ashe haka duka kafa ta yi bayani a ce fatan jikinka ma ta yi bayani yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna menene aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ce zamu kulle bakin to dan adam kafiri sai ya ga dama ƙarya zai yi ya ce wallahi Rabbi na makon na mushirikin ya Allah wallahi mu ba mu taɓa shirka ba mu ba ma kaza kaza a ce ah bakin ma har nan ma karya zai yi sai a nane bakin a ce gaɓoɓin jikinka su yi ta ba da bayaninka kawai to a lokacin sai su ga wala munan Allah hadisan ba ta inda za su yi ƙarya su ɓoye wani abu wa Allah ranan duk gaɓoɓi mutum sun yi magana sun tona asirin abin da suke yi to sai su yi burin kawai ina ma Allah mai da su ƙasa kawai a daidaita su da ƙasa ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki baya mana waɗannan bayanan sai ya ka mana wata doka yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ga doka la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara a lokacin da kuke cikin maye irin na giya a lokacin da kuka sha giya kuka yi maye ko kuka sha ƙwaya hankalinku ya gushe ko kuka sha solution ko kuka sha duk wani nau'in kayan maye dai da ya gusar muku da hankali to kar ma ku ta san masalla kada ku kusanci sallah a wannan lokacin ku bari sai mayen gaba ɗaya ya sake ku kunda hankalinku hatta ta'alamu ma ta ƙuluna sai kun san abin da kuke faɗa a sallan tukuna da idan aka sha giya mutum ya zo kafin a haramta ta ne fa wannan ayan kafin a haramta ta domin an haramta giya mataki uku haramci na farko Allah ya ce innamal khamru wal maisir Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnasi ko yace wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ya muhammad in ji Allah ya ce za a zo mutanenka su tambaye ka hukuncin shan giya da sai da ita da mu'amala da ita da kuma caca ka ce fihi ma ismun kabirun akwai zunubi mai yawa akwai barna mai yawa amma wa manafi'u linnasi akwai dan amfani da ake samu eh ka ba da shagonka ana sai da giya ana biyan ka na haya kaga yan kudin nan ai yan amfani ne ka dan biya bukatanka amma fa consequence na wannan abinda zai biyo baya na wannan a kiyama fa yafi yan kudin da aka baka haka nan shan giyan nan mutum in ran shi ya baci wai an bata mai rai yanda muke ganin kafirai suke yi matan shi ta ɓata masa rai ko ya faɗi a jaraba ko ya nemi aiki bai samu ba wani abu na frustration da ya same shi wai sai ya ɗau ya yi tasha ya yi tasha ya tasha kawai wai zai cire mai wannan tunanin zai cire masa wannan damuwan to wannan ɗan damuwan da ka samu ka cire wa kanka shine manafi'u ɗan amfani ɗan kaɗan ɗin amma wa ismuha cutar wanda giyan za ta maka a jiki da girman zunubinta a wajen Allah ya fi wannan ɗan amfanin da ka samu mai sai da ita ma haka zai samu ‘yan kuɗi ya yi cefa ne kaga an ɗan samu ɗan amfani a wajen giya wajen sai da ita amma fa bala'i da zunubi da abin da Allah ya tanada maka fa mai girma ne ya ninka wannan to kaga mai hankali aka ce maka ga wani abu kullum kana shan shi ko kana ci amma aka ce maka cutar wanda yake maka a jiki 90% ne kashi 90 cikin 100 ne dan amfanin da kake samu 10% ne don Allah mai hankali mai tunani mai zai ce ya ce gara ma umbar wannan giyan waɗansu daga jin wannan ayar da bayaninta suka yi withdrawing suka daina shan giya suka janye a zamanin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam bayan an samu mutane da yawa su yi withdrawing misali one third kashi ɗaya cikin uku sun dena sai two third kashi biyu cikin uku sai Allah ya sake saukar da wata aya bayan kuma an kwana biyu sai ya ce ya ayyuhal lazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku yadda ku kusanci sallah a lokacin da kuke buge kuke cikin maye na giya sai giyan ta sake ku tukuna kun san abin da kuke faɗi a cikin sallan kafin ku zo ku yi to shi ma sai ya sake rage mutane yaushe mutum zai sata da asuba misali gara asuba zuwa azahar akwai dan tazarar lokaci mutum yana iya shanta bayan asuba kafin azahar ta sake shi amma ya sha da azahar ya bugu sosai kafin la'asar ta sake shi har ya da hankalin shi da wahala ya sha daga bayan la'asar kafin a ce magariba ya bugu sosai ya yi tatul a ce har ya riski sallan magariba cikin hankalinsa ba zai yiwu ba Hakanan ya sha bayan sallan magrib a ce ya bugu sosai magariba ta zo har buguwar ta sake shi ya san abin da yake faɗa ba zai yiwu ba watakila gala bayan magarib isha'i zuwa asuba da bayan asuba zuwa a zahar akwai ɗan tazarar lokaci to shi ɗin ma kawai sai aka rage su ma aka rage musu wato lokuta na shan giyan wani daga na mace kai ni na ma batta kawai to step na uku shine na haramcin gaba ɗaya Allah ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaitanu an a yuqi'a bainakum al'adawata wal baghda'a wa kum an dhikrillahi wa ani salati fa hal antum muntahun qalu intahaina intahaina intahaina intahaina Allah yace giya da caca gaba su rijisun kazanta ne datti ne min amali shaitan daga aikin shaiɗanu ne ba aikin mutanen kirki bane fajtanibuhu ku nisance shi gaba ɗaya tuflihuna za ku samu rabauta rabauta da rahamar Allah shi shaidan yana so ya rika amfani da giya da caca ne ya rika haddasa kiyayya da gaba a tsakaninku kuma ya hana ku zuwa sallah ya hana ku ambaton Allah ya hana ku istighfari shin ba za ku hanu ba inji Allah da aka saukar da ayyar sahabbai sun ce mun hanu mun hanu ya Allah to wannan step din da aka saukar wajen hana shan giya domin an saba da ita idan aka ce yau an hana a lokacin waɗansu za su yi ridda su bari to sai aka rika hana ta step by step kaɗan-kaɗan to wannan sura ita ce hani na biyu kafin a haramta ta yawa kada mu karanta ta yanzu ka ce Allah ya ce mu nesance ta lokacin sallah ne kawai an hana aya ta uku ta saukar da ta ce fajtanibuhu kawai ku nesanci giyan gaba ɗaya waɗansu malamai suka ce a sayidina umar ne ya ji wani yana karatu a yana karatu yana karatu a sallah ɗaya daga cikin sallolin magariba ko isha yana ƙoƙari ya karanta abinda aya take sai yana la'antan kanshi bai sani ba saboda yana cikin maye sayidina umar ce ka ni wannan wannan giyar wannan giyar da dai a saukar da wata aya da za ta hana ta ma gaba ɗaya gaskiya da ya yi kyau sai Allah ya amsa masa ya saukar da aya ɗin wancan aya ta uku ɗin wani ne ya zo yana karanta kuliya ya ayyuhal kafirun a cikin sallah aka ce ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna ce qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna ni zan bauta abunda kuke bautawa kai ta debo shi kawai inda ake cewa la din har ya ce shi zai yi la a'budu ya ce a'budu ta abuduna wala antu yace wa antum abiduna ma abudu wa ana abidun ma abantum kai aya ta sauka yace daga yau duk wanda ya sha giya ya bugu kar ya zo kar ya kusanci ma sallah ina fata an gane ko to ku duba ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata kada ku kusanci sallah me kusancin sallah din sallah wani abu ne mai image da zaka zo kusa da shi da aka ce karka kusance shi na'am karka kusance ta bi ma'ana karka ma zo kusa da masallaci ne ake nufi kar ma ka zo kusa da masallaci ka sha giya ka bugu ka zo mana nan to an hana ma kawai kar ma ka zo kusa da masallaci ka yi attempting yin sallan ma kawai wa su kara a lokacin da kuke cikin maye hatta ta alamu ma ta kulun sai giyan ta sake ku kun san abin da za ku kun dawo hayacinku da taitayinku kun san abin da kuke faɗa wannan hani na farko doka ne na Allah subhanahu giyan ma fa an hana ta kwata-kwata wannan akula amma har in kana cikin masu shaɗin ka rantse sai ka sha to ko ka yi fa ba za ta karɓu ba in kana cikin mayen nan sai lokacin da ta sake ka na biyu doka ta biyu in ji Allah ya ce wala junuban haka nan ma in janaba ta same ku mutum ya sadu da mace ya yi janaba ko kuma yana bacci ya yi mafarki mani ya fito masa janaba ce ko mace al'ada ne ya zo mata janaba ce to idan wannan janaban ta same ku to shi ma kada ku tasan masalla kada mutum ya tasan ma masallaci kawai ya ce zai je ya yi sallah a'a ba a yadda ba ba a yadda ba hatta ta sai kun yi wanka a nan in janaba ta same ka karka ta saman masallaci kada ka ma ka yi attempting ka tashi ka ce za ka yi sallah shi kuma sai ka yi wanka tukuna wankan me wankan janaba to illa abiri sabilin wanda aka musu sauki ba sai sun yi wanka ba su ne malamai sun fassara abiru sabili da fassara guda biyu matafiyi a traveler matafiya irin na da mun sayin da suke mutum zai hau doki ko raƙumi ya keta daji daga ne ce kano za shi ko mai duguri za shi ko sakkwato da ba a san mota ko menene ba to irin mutum inda ya yi zango ya kwana ɗin nan misali wataƙila sai ya yi mafarki a wajen ya yi janaba ya tashi ba ruwan wanka saboda matafi ne sai he na sha kawai na guzurin shi to shi kuma an mai rangwame ya yi ta taimama kawai sai ran da ya je gida inda zai samu ruwa sai ya yi wanka da ruwan amma a wannan lokacin da yake tafiyan nan ya rika taimama kawai yana sallah duk lokacin da sallah ta zo sai mutum ya yi taimama ita ma taimaman za mu ji ta a can gaba haka nan waɗansu malamai sun fassara cewa abiru sabil mai wucewa ta cikin masallaci bi ma'ana mutum ne yake so ya shiga cikin makarantar nan sai ya shiga ta wannan kofan yana so ya bi ta wannan kofan ya fita ta wannan ya fita ka aka ce to an yadda ma mai janaba kar ya shigo masallaci sai dai in wucewa kawai zai yi ina fata an gane ko so mai janaba ko mace mai al'ada za ta iya wuce ta masallaci daga wannan kofan ta fita ta wannan kofan as fasa bai kenan mai wucewa ko in ka je masallacin makka misali ko masallacin madina da yake masallatai ne da sun hada wata anguwa da wata anguwa in kana so ka bulla wancan anguwan sai ka shiga ta cikin masallacin ka yi ta tafiya ka yi ta tafiya ka bulla can ka ganka a wata anguwa to sai dai in wucewa za ka yi amma kana da janaba ko mace tana da janaba na al'ada ta shigo masallaci ta zauna an haramta mata sai dai in wucewa za ka yi kawai an yaddan maka ko kuma wani abu za ka ɗauka a masallaci eh wani da Allah ɗauko mu wancan darduma a masallaci ka je ka ɗauka ko kuma kai ma'aikaci ne za ka zo ka gyara fanka to kaga ka shigo don ka zauna ba globe kawai za ka sa ko fanka kawai za ka kunce ka fita to wannan duk an yi wa mutum rangwame kamanta wani abu ko wani wani abu ka zo ka ɗauka masa to wannan duk babu laifi mai janaba ya shigo masallaci ya ɗau abu ko ya wuce amma ya zauna an hana masa wannan doka ce ta Allah sai yaushe ya Allah ya ce ta silu sai sai sai kun yi wanka gaba ɗaya ina fata an gane ko to ita janaban dai mun yi bayani kalman janaba abinda yake ta kai jannabahu yujannibuhu janabatan al-ijtinabu al'imtithalu bi amrila wajtinabu nawahi nesantan abu shi ake kira janaba saboda idan wannan laluran ta same ka na fitan mani ko na saduwa da mace ko kuma al'ada to an nesantar da mutum daga sallah an nesantar da shi daga taba ƙur'ani an nesantar da shi daga wata ibada wanda ba ta yiwa da janaba ko da abin nan sai an yi wanka kaga an nesantar da kai amma yanzu in kana so ka matso sai ka yi wanka shi yasa ake kiranta janaba to janaba tana samun mutum kamar yadda na ce ta hanyar mafarki mutum ya mafarki yana saduwa da mace mani ya fito masa wannan janaba ce ko ya sadu da mace matukan wajen kan kaciyan shi ya shiga cikin al'auran mace ko bai fitar da mani ba ko da daidai da kyaftawan ido ya sa ya cire wannan an samu zina an samu saduwa kuma janaba ta kama mutum sai an yi wanka ba dole ba ne sai ya yi ejaculation ko kuma ya yi releasing ɗin mani ba dole ba ne sai ya motsa al'aurar shi ko da da kyafta ido ya shigar da daidai wannan eh, cycle na kaciya na yankan kaciya din nan ya shiga cikin al'auran mace idan wannan matan da an san mata saki biyu to ta dawo ta dawo idan wannan macin da budurwa ne yanzu ta zaman to zaura idan wannan macin an ba ta sadaki ta ci sadakinta ba dole sai mani ya fito ba to haka nan ma janaba ta kama mutum duk waɗannan su ne da fata Allah Ubangiji ya samu dace to hatta taghtasilu Allah ce sai kun yi wanka wanka da sabulu wankan soso shi ma wankan da Allah da da, da yake halatta maka ka shiga masallatan wankan yana nan wanda ake yin shi da ruwa ne zalla mai kyau wanda ba datti ba najasa ba sabulu ba soso shi ma wankan shari'a ne tace ga yanda ka yi na farko mutum ya zo ya wanke daidai al'auransa idan bokiti ne buɗaɗɗe mutum ya karkata shi ya wanke hannayensa sau uku kafin ya tsoma hannu idan kuma buta ne alhamdulillah faɗuwa ta zo daidai da zama sai mutum ya rike butan da hannun shi na dama shi kuma hannun shi na hagu shine zai sa akan al'auran shi inda najasar ta fito yana wankewa hannun dama na zubawa hannun hagu na cuccuɗa yana cuccuɗa, ya wanke tsaf daga cibiyar mutum zuwa gwiwan shi duka round gaba ɗaya gaba da baya wanke idan ya haka sai ya ɗebi ruwan kaɗan sai ya cuccuɗa kan shi domin lokacin da mani ya fito mutum ƙofofin gashi suna buɗuwa na kan mutum to idan ya ɗan taɓa ruwan kaɗan ya cuccuɗa duk ƙofofin ya rufe su kenan to sai ya ɗebi ruwa yanzu sai ya kwara a kan shi ya yi haka da yatsun shi ya cuɗa kan shi ya cuɗa sau uku yana kwarawa idan ya kwara shi kenan idan ya ga dama sai ya zuba ruwan kawai ya wanke ta ɓarin shi na dama sai ya kai can ya wanke ɓarin shi na hagu sai ya kai can gaba ɗaya shiga shawa ya caccuɗa gaba ɗaya wannan shine wankan janaba salo na ɗaya kenan salo na farko zai iya yin sallah haka matukan hannun shi bai taɓa al'auran shi ba ya fita haka ya yi sallah salo na biyu bayan ya wanke gaban shi ya cuccuɗa gaba ɗaya sai ya fara alwala irin alwalan sallah ya wanke hannu ya kurkure baki ya sheka ruwa ya face ya wanke fuska ya wanke hannuwa zuwa gwiwan hannu wajen shafan kai nan ne zai kwara ruwan ya cuccuɗa ya cuccuɗa ya haɗa da kunne sai ya wanke ya bar ƙasa ƙafan shi a can ƙarshe ya wanke ɓarin shi na dama ya wanke ɓarin shi na hagu wannan shine salo na biyu wancan ba a mai alwala ba wannan kuma an mai alwala wanda ba a mai alwala ba saboda wankan janaba mejo ɗahara ne babban ɗahara ne alwala kuma maino ɗahara ne ƙaramar ɗahara ce sai aka yi installing aka shigar da ƙaramar ɗahara ƙarƙashin babban sai babban ya yi overriding ya, ya mamuye shi ya game shi kawai so duk inda wata karamin abu ya zo ya tarar da babba sai karamin ya shiga cikin babban ya narkar da shi kaman kai ne ka zo sallah ka tarar da limam yana ruku'i ba sai ka yi haka Allahu akbar kabbaran harama kenan sai ka dawo kuma ka yi Allahu akbar a'a he ka ci Allahu akbar kabbaran haraman kawai ta rufe wancan kabbara karama wanda zaka je yayin ruku'in ba sai ka yi kabbarori biyu ba ina fata dai an gane to wannan shine irin wankan janaban da aka nuna a yi kenan shine wankan tsarki shine duk wani irin wanka irin shi ne ake yi wa gawa wankan gawa wankan daukewan jinin biki duk wani wanka da ake yi ta wankan juma'a su mene duk irin shi ne kawai wankan nau'i ɗaya ne to kun ga shi yanda ake masa ba sabulu ba soso wannan shine hatta tagtasilu sai kun yi wankan kenan abu na uku Allah ce wa in kuntum marda idan kuma mutum janaba ta same shi amma bai da lafiya ba dama ya taba ruwa ba dama ya taba ruwa janaba ta samu mutum yana fama da rashin lafiya mai tsanani ta mura ko ta sanyi ba zai iya yaba ruwan sanyi a tare da shi ba a jikin shi tunda ba abin dumamawa ko mutum ne ya ɗan kokko ne an sanya masa bandeji wal iyazu billah a jiki ba zai iya saboda rashin lafiyar nan ba zai iya sa ruwa a jikin shi ba ko mutum ne an je yaƙi kamar yadda ya faru da wani sahabi an je yaƙi an ɗan sassare shi yana da tabo da yawa an raunuka da yawa na suka da na menene a jikin shi suna dawa sai an yi zango kenan ana dawowa sai janaba ta kama shi da dare ya mafarki da ya tashi kai sai ya je ya ɗebo ruwa cikin sanyi ga ramuka da suka da sara kai sai ya kwara ruwa sai wannan ya zamanto dalilin ajalinsa manzo Allah da yaji yace ai ba dole bane sai an yi abu na an kwara ruwa ai da ya isan masa yayi taimama to wa in kuntum marda idan kuka gamu da rashin lafiyan da zai hana ku taba ruwa aw ala safarin ko a halin tafiya baka da ruwa da zai ishe ka wanka sai na sha kawai aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko mutum ne ya zo ya je bayan gida ya dawo bai da ruwan da zai tsarki da shi sai ya amfani da duwatsu da tishu ko hoge ko wani abu dai da zai ɗauke masa aula mastumun nisa ko kun sadu da mata mutum ya sadu da iyalin shi amma babu ruwa falam tajidu ma'an an nemi ruwan an rasa neman ruwan a rasa ya kasu kashi-kashi ka nemi ruwan kwata-kwata babu shi ko kuma ga ruwan a rijiya amma ba guga ko kuma ga ruwan kana gani amma na sayarwa ne baka da kuɗi an ce sai ka biya ko ga ruwan gashi can amma akwai maciji a bakin rijiyan ko zaki zai halaka ka ko ga ruwan gashi amma kana da cuta a jikinka wanda ruwan ba a so ta eh, ruwan ya taba cutar duk ana daukan shi ne adamu wujudil ma'i hukman wannan kuma adamu wujudil ma'i fi'lan to hai Allah yace to yanda za ku yamma mu ku je ku yi taimama taimaman kuma in za ku yi ku nemi sa'idan ƙasa duk wani abun da ya bulluko daga sama saman doron ƙasa ku neme shi tayyiban tsarkakakke famsahu bi wujuhikum idan kuka zo taimaman kuna bugun kasan kawai sai ku kai fuskokin ku ku shafa fuskokinku wa aidikum da hannayenku inna allaha lallai hakika shi Allah kana ya kasance afuwan mai yawan afuwa ne mai yawan afuwa ne da tausayi gafuran mai yawan gafara ne da ya ga dama sai ya ce da sanyin da ciwon duk sai ka kwara ruwan in ya so ka mutu to amma Allah duk ya kalli yanayinka da maslahanka saboda afuwa irin na Allah ya maka afuwa menene taimama taimama a harshen larabci shine alqasdu wato kai nufi abu intention kai intending din wani abu misali mutum ya kwana da niyan tafiya zuwa Kano gobe ya ɗaura jakan shi da asuba ya karya ya komai ya ɗauko jaka ya zo ya buɗe mota wani ya ce yau ina wane yake zuwa aiwa ne tayammama kano a harshen larabci yauwa ne ai yana nufin kano ne ya ta samma kano wala adri idha yamamtu ardan uridu alkhaira ayyuhuma yalini a alkhaira alladhi hu ana abtaghihi am sharru alladhi huwa yabtaghini wani mawaki yace wallahi ban sani ba idha yamamtu ardan idan na ta samma wata ƙasa zan yi tafiya ban sani ba shin alherin da nike so a ƙasan shi zai riske ni ko sharrin da nike gudu ne zai riske ni ban san mai zai faru da ni ba duk lokacin da ka tashi tafiya duk tafiyan da zaka yi zaka je don wani biyan bukatanka ne na alheri to ba a san alherin da ka tasan ma zaka je kai a can din shine zaka tarar ko sharrin da kake gudu ne zai tarar da kai shine ashahid anan wala adri idha yamamtu ardan uridu khaira ayyuhuma yalini shine ka nufi mutum ka nufi wani waje ka ta sama wani ka iya suwa ne fa ainiya sai makka ainiya sai abun nan to wannan niyyar ita ce at amma bayan zuwan musulunci technical meaning na at-tayammum shine at-tayammum huwa taharatun turabiyatun wani tsarki ne da ake da ƙasa yayin da aka rasa ruwa ko kuma amfani da ruwa ya ta'azzara bi niyyati taqarrubi ila Allah da niyyan kusanci zuwa ga Allah neman kusanci zuwa ga Allah to taimaman dai malamai suka ce yawanci zaka ji an ce sa'idan ƙasa duk wani abu da ya bulluko daga sama hatta dutse irin fadin nan dutse fadin nan mutum zai iya zo yayi taimama akan sa kai ya bige shi indai shine yayi taimama akan dutse kaga ba ƙasa bane shi sa'idun ne wani abu ne da ya bullo object ne da ya bullo ya bulluko a kan ƙasa in ƙasan aka samu to in kuma bushashiyar ciyawa ce kana kiwo menene inda za ka yi taimaman akwai ƙasa mutu ya bugi wannan bushashiyar ciyawa haka buge ta taimama ta yi to taimaman akwai yadda muka saba a malikiyance a littattafanmu na fikihu shine idan ka zo sai ka haɗa hannayenka haka sai ka bigi ƙasa haka sai ka ɗan kakkaɓe haka sai ka shafi fuska gaba ɗaya sai ka sake bugu na biyu ka canja waje yadda muka saba su a suka wa'idi su ahalari su abun na ishimawi sai ka sake buga wani waje daban kuma sai ka kakkaɓe hannunka sai ka fara da hannun dama sai ka shafa daga haka sai ka zo nan sai ka juya kuma sai ka yi haka sai ka yi haka sai a yi haka kuma sai a shafa kuma sai a dawo haka a dawo haka a dawo haka shi muka tashi muka sani a littattafai ina fata an gane ko to sai ya zo a hadisan manzo Allah inda manzo Allah ya nuna ma wani sahabi practically wanda e, janaba ta kama shi ya ce shi ba zai iya taɓa ruwa ba aka ce dole sai ya yi ya yi taɓa ruwan kuma ya mutu annabi ya ce kataluhu katalahumullah sun kashe shi su ma Allah ya kashe su me yasa ba kwa tambaya ai innama yakfihi an yaf'ala bi yadayhi hakaza ai annabi ya ce da ya isan masa inda yayi haka kawai da hannayensa da yayi haka da hannayensa ya buga sau daya kawai kakkabewan yana da kyau ko wani abu ya mannu a jiki ko kaya ko wata irin wayan kofo waya din nan eh to idan ya kakkabe din haka zai shafa ne haka kawai banda cuccudawa haka haka irin taimaman waɗansu shafa kawai haka ya tafi haka sai hannun dama daga nan zuwa haka sai daga nan zuwa haka kunga salo na biyu shine yazo a hadisi innama yakfi manzo Allah ai ya isar maka taimama kai haka shikenan kawai ba sai an yi haka din nan da menene ba duka amma yana na alittattafai na duk wanda mutum ya masha Allah amma na hadisi ga yanda ya nuna a aikace yanda ake taimama to Allah ya ce haka kawai za ka yi da janaban amma ka yi haka kawai na yadda da sallah komai ka yi haka na yadda da shi amma a lokacin da aka rasa ruwa saboda halin tafiya Allah ce famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aidikum da hannayenku da kasan inna Allah lalle Allah kana afuwan mai yawan afuwa ne ba bai da tsanantawa bayinsa baya tsananta bayinsa ghafuran kuma mai yawan gafara ne wannan shine na'am وَإِلَى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ويريدون أن تدلوا السبيل والله أعلم بأعدائهم na'an nan wannan aya mai albarka Allah maɗaukakin sarki yana jan kunnen mu muyi hattara da Yahudawa da Kiristoci. Allah ya ce, Alamtara ba kwa gani ne ya Muhammad baka kallon waɗannan mutanen ilallazi na utu nasiban zuwa ga waɗannan mutanen da aka ba su wani kaso, wani rabo, minal kitabi na daga littafi. su ne yahudawa da kiristoci an ba su wani kaso yahuda an ba su taura kiristoci an ba su injila duk da cewa ga littattafan nan a hannunsu akwai alkhairi a ciki mai yawa amma duk da cewa suna rike da su ɗin maimako su yi aiki da littattafan su bi hukunce-hukuncen littattafan da dokokin littattafan su yi ta aifa da su su yi ta aiki da su ran annabi ya kullo sai su jingina nasu sai su jona da na annabi sai su rike na annabi amma duk da ce an busu bayanin wannan abun a littattafansu sai suka ƙi amfani da littattafan yashtaruna balalata duk inda ka samu kafiri ba yahude ka samu krista in ji Allah kullum za ka gani yashtaruna dalalata suna ƙara yaya taɓarna ne a bayan ƙasa ƙara yaya taɓarna mashayan giya ne sinima ne wajen fati wajen karuwanci wajen lalaci duk wata ɓarna duk da cewa suna da littattafai fa a hannunsu littafi mai tsarki littafi mai tsarki in ji Allah cin hanci haram cin rashawa cin menene karuwanci a'a ka samu duk gasu nan an ba su littafi amma ya shtaruna dalalata sai ga suna yaɗa ɓarna a bayan ƙasa suna tallata wa mutane ɓarna wal sun san wannan ɓarnan is contrary ya saba wa koyar wanda yake cikin littattafansu wayuriduna suna haka ne suna yin haka ne saboda suna farautanku ne ku musulmi wa yuriduna an tadhillu sabil su ma suna so kuma musulmi ku bace hanya ku bar koyarwan qur'ani ku sake abinda qur'ani ya haramta muku hey ku bi su sai su kullo muku da wani irin kasuwanci irin wani irin business irin wani salo na samun kuɗi irin wani salo na rayuwa rayuwan beach eh rayuwan wani hutu rayuwan valentine rayuwan wani irin menene a birthday rayuwan kaza rayuwan kaza sun san duk haramun ne a littattafansu amma za ka ga suna tallata su suna yada su a gidajen rediyo gidan tv menene suna yi ne domin su jawo hankalinku ku musulmi ku karkato zuwa ga barnan da suke yadawa suke tallatawa ku bar koyarwar littafin ku yanda suka sake littattafansu da koyarwar littattafansu wa yuriduna an tadhillu sabil manufansu ga wannan abun su ɓadda ku kuma daga kan hanya in kana ɗan sanda ka kai ofisa sai a buɗe maka officers mess sai a ce ka rika zuwa kuna hira a wajen da kai da iyalinka a sanya ma wajen officers mess a sanya matan kuwai uh, po, powa ko police women police officers mai su a sanya musu in a soja kake akwai officers mai su ma matan a sanya musu su ma eh, wajen bangare su hadda shugabansu in kai komanda ne a wajen matanka ita ce shugaban powa din officers mai sin. ka duba gayyatanka da za a sai a nuna a'a kai dan sanda ne ba wani abin musulunci you are an officer you must come kawai ka ce a'a ni musulmi da ka ce ka fom ɗin ayan san kai musulmi ne an san kai musulmi ne to duk ana yi ne don a lalata ka a bariki a lalata ka irin wannan duk barnan da suke introducing ba wai don su bane suna targeting din musulmi ne kai da kace kana riko da littafin Allah riko na gaskiya su kan sun sake nasu da dadewa ai sun san giyan ba kyau ai sun san karuwanci ba kyau sun san komai ba kyau amma me yasa suke tallata irin waɗannan abubuwa yanzu idan kwanan nan zaka ga in sallah ta kusa sai a rika tallata irin gala na din nan naf club za a dauko ni mawaki shahararre eh, lagbaja wani abin nan ne ga sunan a ce yan akwai wani ticket din ma hawa hawa ne a ce saboda bikin sallah za a aikato za a gayyato wani anan gamji gate bikin fa na sallan mu ne amma sai a kawo irin waɗannan a ce duk kaje wa ake targetin kai musulmi yuriduna an tadillu sabil ai introducing din wani wai a ce inshora a-a au introducing din wani a ce wannan na ma'aikata ne na workers ne ai bullo da wani abu ce ku rika kawo kuɗi za a yi kaza za a yi kaza duk iri waɗannan hanyoyin musulmai ake farauta ake targeting su Allah ce wallahu a'lamu bi adaikum ni Allah da nake ga muku wannan nafi ku sanin makiyanku fa inji Allah nafi ku sanin makiyanku ba ku san makiyanku ba ni na halicce ku fa na halicce su na san abin da ke zuciyansu nike tona muku asirin abin da suke muku wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine mafi sanin makiyanku wa kafa billahi waliyan wato idan ka rike Allah to Allah ya isan maka wajen jibintan al'amuranka wa kafa billahi nasiran idan ka dogara ga Allah ka rike addinin nan na Allah duk abin da aka yi introducing nasu kace naki musulunci na ya haramta to Allah ce ni na ishe ka mataimaki ni zan taimaka maka na ni ne majibincin al'amuranka kuma ni ne mataimakinka kuma na isan maka duk waɗannan abubuwan idan ka rike ni in ji Allah ina fata an gane ko to Allah ubangi ya samu dace Allah ban ya tsare mu daga sharrin masu sharri Allah ban ya tsare mana imanin mu fasfanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam ah, alhaji bashir ahmad ya bada sadaka qur'ani guda 60 da kuma ya faɗi da shi guda goma sha hudu cewa a baiwa masu musulunta

ta da da ne izini ne ko ko mene ne mafita ta nemi ka biya hayan ne na to ta aure ta tana gidan gwamnati dama an ba ta gida a matsayinta na ma'aikaciyar gwamnati ko ka aure ta kuma ta ce a nan ɗin za ta zauna shi kenan wani sauƙi ne Allah ya kawo in ba ita bace ta buɗi baki ta ce ka biya abin nan ina jin kuma gidajen gwamnati ba biya ake ba ko yawa na ana dan biya ana cire albashinta to abinda ta faɗa maka shi za ka yi shi ga neman gyaran abin nan gira a rasa ido <laughs> ina fata an gane shiru za ka yi abinda ta faɗa sai ka yi shi ina fata an gane ko eh, kasan inna al usri yusra ina ma al'usri yusra ina fata an gane idan ta ce ka kawo wani abu sai ka kawo ta ce ce nan zan zauna to ce to shi kenan alhamdulillahi sai ka ɗauko akwatinka da kayanka ɗan da aka ɓaɓe kuma ka ɗauko shi ka koma inda ka fito to Allah ubangiji ya dace wannan ne. Hmm. Eh ya halatta saboda wannan laluran saboda karka samu a takun saka da mahaifinka ya fahimci cewa musuluncin wato addini da baya girmama iya tunda alhamdulillahi sallan tarawihin nan mutum yana iya yin shi a gida to ta wannan musamman kai kana da lalura babba sai ka yi sallanka a gida ɗin kana nuna masa a hankali a hankali wataƙila nan gaba kafin wata wani azumin ma Allah ubangiji ya shirye shi ya ga kana da ɗa'a kana da ladabi amma idan ya zama to kamar sallan farilla ne wannan kuma babu dama ka ce wai za ka yi abun nan domin la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi dama duk mai musulunta idan iyayen shi ba musulmai bane to dole ya zauna cikin challenges kalubale komai ma zai iya faruwa da shi sai mutum ya zauna ya kalli abubuwan gaba daya kafin ya musulunta wannan shine na'am sai inda ake hana mai da motoci a hana

Eh. ok yana saman mota yaran hanyar an hana bi a shi ne yake da responsibility shi ne zai je azumi saboda wajen an sa karfe saboda iri waɗannan motocin kasu bi shi kuma ya ɗauko yara ko ba haka ba ya bi ta wannan wajen sai karfen ya fita ya bigi abin yaro ya faɗo ya mutu zai azumi direba zai azumi saboda doka ne duk inda aka sa wannan karfin masu wannan motan ba sa bi shi kuma ya bi zaman to dalilin mutuwar zai azumi shi ne sabab mene? ta akwai dai jibrilu na sani akwai mika'il na sani sai ni waɗannan kawai na saba ji na? a ah, babu laifi ni a waɗannan biyun kawai na ji malamai manyan malamai akwai suna a ciki amma ka sa ba za ka sa a zara'ilu ba na kani za ka za a zara'ilu su abin nan eh? akwai malik malik mai tsaron mai tsaron aljanna ko ko mai tsaron wuta ridwan akwai ridwan akwai malik mai tsaron wuta gara ka sa abdul malik a wannan Allahu alam amma akwai sunayen malamai akwai jibrin da muke jifa jibril ne jibril ne akwai masu sa l akwai masu sa n Jibril ne akwai Jibril, akwai manya manya ma cikin muftis na saudiya akwai su jibrin akwai mika'il akwai abin nan wannan babu laifi a waɗannan amma gaskiya ban san sauran ba wannan shi ne eh babu laifi ya yi wankan janaba a cikin rafi ya yi nutso ya fito a mazaban abu hanifa ko tsalle kai kadira kawai ka fito haka a wajen shika a hanafiya ka yi wanka abin nan da makamantansu cuccuɗa ma bai mata so ba amma a cuccuɗa ɗin dai shi ya fi mutum in yaya cuccuɗa cuccuɗa ya faɗa a ciki wannan babu laifi insha Allah aikin soja na yi faɗi wannan ko? shekaran jiya babu laifi idan za ku je abun nan horo na soja da shigan soja da training na soja irin guje gujin nan da ake yi ka ajiye azumin ka ajiye azumin idan aka gama karama wannan babu laifi da izinin Allah to insha Allah Allah biya mana bukata kuma haka ana sanar da jama'a dai tafsirin mata da aka saba a wannan masallaci duk asabar da lahadi daga karfe goma na safe zuwa sha biyu. asabar da lahadi asabar da lahadi so gobe za a fara da fatan Allah ubangi ya da sa'a Allahumma a'izal al-islam al-muslimin wa dhill ash-shirka wal-mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa adaad ya qawiyyu ya azizu ya rabbal alamin arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina. وكره إلينا الكفر والفسوق والإسان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل سائر أعمالنا في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقائك من النار يا رب العالمين اللهم وفق رئيس دولتنا بتوفيقك اللهم كن له ولا تكن عليه وانصره ولا تنصر عليه أعزه بطاعتك ولا تذله بمعصيتك اللهم ارزقه بطانة صالحة التي تأمره بالمعروف وت وتنهاه عن المنكر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين